Majalisar Yaran Najeriya sun gudanar da addu'o'i na musamman domin neman Allah ya baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sauƙi. Sama da wata guda kenan dai shugaba Muhammadu Buhari yake can ƙasar Ingila domin duba lafiyarsa game da wata cuta da ba a bayyana irin ta ba. Mr. Patrick Ekemi ne shugaban Majalisar Yaran Najeriya da akasarinsu 'yan ƙasa da shekaru goma sha hudu ne zuwa ƙasa. ya kamata da koi da kwarkwata yau an tashi ne a Najeriya an yi addu'a kuma hakan bai yiwu ba shine yara suka ce to hakan ba zai yiwu ba su ba za su bi wannan hanyar ba shi ya sa muka tara su suka zo wannan mina which is partner state na yaran ga wannan addu'an kuma yanzu su an yaran daga ko ina na Najeriya daga ko ina na Najeriya suka zo cikin mina don wannan addu'an Abdulrazak Idris na ɗaya daga cikin waɗanda suka karanta addu'o'i ga shugaba Muhammadu Buhari bayan kammala sallar Juma'a a babban masallacin Juma'a na garin Mina. Ya Allah muna roƙonka, ya Allah muna roƙonka, ya Allah ya Allah ka kare mu daga dukkan shirin munafukun da suke so su kashe President Muhammadu Buhari, ya Allah ka sa ya dawo lafiya, ya Allah ya Allah ka kare shi daga dukkan shirin, ya Allah ka sa ya dawo lafiya, ya Allah ka sa wannan aikin da ya fara, ya Allah ka sa ya gama lafiya, ya Allah kai muke roƙa. ya Allah mu ma kai ne ka halice mu kai ka halice komai a duniyar nan ya Allah kai ne kun faya kun ya Allah kai kake ansa addu'a kai ka ce wai mu kawo maka karan mu kuma za ka ansa mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana gudu ya kana stakim idna sirata mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin Shugaban majalisar limaman jihar Niger, Sheikh Isa Fari, ya ce gudanar da addu'o'in shine ya fi mahimmanci a daidai wannan lokaci. Allah ya ba shi lafiya, Allah kuma ya da shi lafiya. Na'am. Akwai wani abu da yake dan tayar da hankalin jama'a ne har kuka ɗauki wannan matsayi. Shine ba za mu sani ba, amma mu dai mun san cewa musulmi dan uwan musulmi ne. Kuma kasancewa sai shi shugaba ne ko da ba musulmi bane tun da shugabancin sa yana alamar haske za mu taimake shi da addu'a banki Allah ya bashi ikon abin da ya kamata to me ne shawara ku ga jama'a musamman yan Najeriya akan wannan al'amari su dinga mashi addu'a shine shine kawai magani kuma su yi hakuri tun da mataimakin sa yana gudanar da aiki gwargwado ko baya ga wannan dai majalisar yaran sun ce za su gudanar da irin waɗannan addu'o'i a ranar lahadi a majami'un najeriya domin neman lafiya ga shugaba muhammadu buhari Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.